بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا يمشينا uku ga watan jumadar akira hijira ta dubu da hudu da arba'in wadda ta daidai da shida ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya za mu tashi darasi na saba'in da uku a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alai za mu tashi babi na arba'in da 47 babu alamati hubbillahi ta'ala al'ab wal hafi ala takhalluqi biha wasa'i fi tahsiliha wato babun alamomin san Allah gabawa da kuma kwadaitarwa akan ɗabi'antuwa da waɗannan alamomi da kuma ƙoƙari wajen mutum ya samu waɗannan alamomin na san Allah tare da shi yayin da aka maganar falalar wato soyayya don Allah da kuma kwadaitarwa akan yin soyayya don Allah to sai wannan zai buƙaci ka san wane ne wanda wato akwai alamomin soyayyar Allah tare da shi don kai ka so shi don Allah kuma waɗanne ne alamomin san Allah don san Allah gabawa Dan kai kai kokarin samun waɗannan alamomin domin ka samu a soyayyar bayan Allah gare ka soyayya don Allah na'am to wannan shine munasabar wannan babin da babin da ya gabata a alakar su don a san wato tunda ana magana akan so wato waɗanda Allah yake so wanda su ne za ka so su saboda Allah to shine to sai a ga ta yaya za a yi waɗanne alamomi ne za ka waɗanda suke nuna cewar wato allah yana son bawa to in kuma an san waɗannan alamomin to sai mutum ya ƙoƙarin su ɗabi'antuwa da su kuma ya ƙoƙarin samun su domin ya samu soyayyar allah eh, domin allah ya so shi قال الله تعالى كما يندي yake manhajin tsarin imamul imamul nawawi ya fara da kawo ayoyi ayoyi na alqur'ani yace Allah madaukaki ya ce قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم شيني إن كن كسن شي كنا سن الله فاتبعوني توكدين يحببكم الله سي الله يسوكو wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai wannan sharadi ne da jaza'in sa yace in kun kasance kuna son Allah a kun fada wato ku bi ni raka duk wanda yake da awar cewa yana son Allah to in ku har soyayyarsa ta gaskiya ce to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kansa wannan fattabi'uni ku bini sharadi ne ai idan kuka bini Allah to Allah zai so to kun ga alama daya alama daya ta bayyana ta san Allah cewa in dai ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai so wato alamar soyayyar Allah ga mutum shine biyayyar cewa ya to yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in dai zaka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kuwa Allah zai so ka tunda ba yadda za a yi kabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kana bin sa A gikatan a zahiri da baɗi ne kuma ya zamanto kana bin san rai za ka zamanto a halin da Allah yake son ka ne ba makawa ba makawa saboda shi manzan Allah sallallahu alaihi baki gabaki ɗayansa baki ɗayan rayuwarsa akan abin da Allah yake so don haka duk wanda ya kasance a bisa tafarkinsa yana bin sa sau da kafa to ku tabbas Allah zai so shi ne wani ne babbar alama da ta zo a cikin alkur'ani saboda duk wanda yake da'awar soyayyar a Allah da manzansa to ya zamanto alamar a gani a cikin biyayyar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ah, mawaki yana cewa innal muhibba liman yuhibbu muti'u masoyi mai da'a ne ga wanda yake so domin ma'anar wannan in dai har kana bin in har kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in soyayya ka ta gaskiya ce to zaka bi shi to in ko zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma Allah zai so ka eh, na'am وقال تعالى كما الله تعالى يتي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله يتي يكون دسك إيماني wanda duk ya juya baya ga barin addininsa daga cikinku wanda ya rida ya bar addinin musulun addininsa na musulunci fa sauka ya ati Allahu bi qaumi to ya sani fa da sannu Allah yana nan zai zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum yana son su wa yuhibbunahu su ma kuma suna son sa azillatin alal mu'minin suna kankan da kai ga mu'minai wato suna sukuyawa sunkuyawa su fifita su kankantar da kansu ba ga muminai a izzatin alal kafirin suna masu nuna izza da buwaya a kan kafirai ba sa raƙwafa musu su bal suna izza a kansu mujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi domin ɗaukaka addinin Allah wala ya khafuna laumata la'im ba ta jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake bade ta ga wanda ya so wato Allah ya zo da mutane masu waɗannan sifofi wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar falala ne masani ne da wanda ya cancanci falalarsa wannan ayar ta tabbatar da cewar wato Allah madaukakin sarki ba za a ba zai bar duniya babu waɗanda wato za su tsaya taimaki addininsa ba kuma ga sifofinsu Allah yana son su su ma suna son Allah to kaga wannan shine ya nuna cewar waɗanda suke rike da addinin Allah yayin da mutane suka juya baya ga barin addinin Allah to su ne waɗanda Allah yake so saboda ta ɗaya daga cikin alamomin soyayyar Allah kenan ya zamanto mutum ya rike addinin Allah a lokacin da mutane suka juya ma addinin Allah baya to waɗansu daga cikin wannan ayar sun fassara sifofin da suka zo guda uku nan a baya a cewa su ne alamomin Allah yana son su wato suna kankan da kai ga muminai suna izza ga kafirai suna jihadi a tafarkin Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi wannan su ne sifar cewar Allah yana son su saboda haka ɗaya daga nan zai a ɗauka kan cewa ɗaya daga cikin alamomin cewa Allah yana son mutum ya zamanto yana wato yana sunkui da kansa yana kaskantar da kai ga muminai kuma yana izza ga kafirai baya zamantowa mai biyayya mai miƙa wuya ga kafirai sai inda suka biya shi ya zamanto a wato a sun sun kamba ma masa tunani sun sa tunaninsa ya imauce saboda ganin su yake su ne a sayyadansa yana ganin su su ne sayyadansa bal bil aks yana ganin kan cewa shi da yake da falalar yayi yana sallah sai a za a yi wani wanda yake baya sallah zai rinka ganinsa da wata da wata kiba waɗannan su ne ayoyi da imamun nawawi ya kawo sai kuma hadisai ya ce wa an abi huraira radiyallahu an an karbo daga abu huraira Allah ya da shi qal ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala qal Allah madaukakin sarki ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wanda yayi gaba da wali wanda ya yi min gaba da wanda ya yi gaba da wali nawa wato wanda na jibinci lamarinsa nake sonsa faƙad azantuhu bil harb to na sanar da shi da yaƙi wato na sanar da shi cewa na sanar da shi cewa ina yaki da shi وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه باوانا بكسنشيني با da wani abu da ya fi soyuwa a gare ni fiye da abin da na farlanta a kansa wa ma ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa na ba zai gushe ba yana kusanta zuwa gare ni da nafilfili wato ayyukan nafila hatta uhibba har sai na so shi fa idza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi sai na zamanto ni ne jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtishu biha da hannunsa wanda yake damƙa da shi wa rijlahu allati yamshi biha da ƙafarsa wanda yake tafiya da ita wa in sa'alani idan ya roƙe ni in ya roƙe ni in ya roƙe ni a afaituhu zan ba shi abin da ya roƙa wala inista azani kuma wallahi in ya nemi tsira na in ya nemi wato isti'aza ya nemi a tsira da ni na u'izannahu zan tsirar da shi zan ba shi tsira rawahul bukhari wani hadisi bukhari ya ruwaito shi ma'ana azantuhu ma'anar azantuhu ai a'lamtuhu bi anni muharibun la ina sanar da shi cewa ni ina yaki da shi wa qawluhu ista'azani bil ya'i wa ruya bin nun an ruwaito shi bil ya ista'azani bil ba'i ista'aza bi kuma an ruwaito shi bin nun ista'azani dukkaninsu ma'anarsu daya ne yayi isti'aza wato ya nemi ba mafaka da ni wannan hadisi a hadisi ne kudusi wanda abu huraira radiyallahu anhu ya ruwaito shi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba shi ne kaɗai ya ruwaito wannan hadisin ba bal an ruwaito shi kamar da ibn hajar ya ambata a cikin fathul bari wajen sharhin wannan hadisin cewa akwai riwayar aisha ga wannan hadisin imam ahmad ya fitar da shi a cikin az-zuhud daga ciki haka zalika abu umama ya ruwaito shi a cikin at da al-baihaqi fi zuhud Saidna ali ya ruwaito shi a wajen isma'ili ibn abbas ya ruwaito shi a wajen at-tabarani anas ibn malik ya ruwaito shi a wajen abu da Albazar. bazzar ya ruwaito shi a wajen at-tabarani mu'az ibn jabal ya ruwaito shi ibn maja da abu nu'aym a cikin al sun ruwaito shi wahab ibn munabbih ya ruwaito shi amma shi wahab ibn munabbih tabi'i ne saboda haka wannan ya nuna kan cewar ba hadisi ba ne wanda za a ce abu huraira kadai shi ya ruwaito shi duk da yake hadisan da suka zo da waɗannan riwayoyin waɗannan sahabbai da yawansu akwai magana akan ingancinsu akan sanadinsu amma idan hadisi ya zo da irin wannan to wannan hadisin zai nuna cewa yana da asali ballantana kuma ya ishe mu cewa bukhari ya fitar da shi saboda shi bukhari sa wajen karɓan hadisi ya fi kowa tsauri to da ka hadisin da ya tsallake sharaɗin bukhari bukhari ya amince ya ruwaito shi hadisi ne wanda yake a wato ba a tantama akan ingancinsa to wannan yana daga cikin hadis al-qudsi wato hadisi da ake dangana shi ya zuwa ga maganar Allah jalla wa'ala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah mun faɗa cewa bambancinsa da alqur'ani shine shi ba a tilawarsa sabanin alkur'ani alqur'ani ana ɗaukansa a yi tilawa amma ba za ka ɗauki wannan hadisin bayan ka fatiha ka ce bismillahir rahmanir rahim man adali waliyan fa ga azan bil in kai sallah sallah ba kai ba <laughs> eh, babu kuma shi ba za ka ce in ka karanta shi da kowane harafi za a baka lada goma kamar yadda in ka karanta alkur'ani za a yi maka ba hmm. to amma ma'anarsa da lafazin duk daga Allah ta'ala yake wahayi ne to ya ce a hadisin Allah ta'ala na? a za mu zo kanka latin sa'ajin <laughs> hmm. mu dauki abin ɗaya bayan ɗaya wanda ya yi mu'adati wanda ya yi gaba zahirin wannan yana nuna da ada ma'anarsa mu'ada wato wanda suka yi gaba da waliyina wato kamar shi ya yi gaba da waliyin Allah waliyin Allah ma ya yi gaba da shi Wanda shi ne zahirin mu'ada hmm? to amma ba shi ake nufi ba ana nufin shi ne ya tsiri gaba da waliyin Allah tunda shi wanda yake waliyin Allah ai A tarbiyyar abin da ya ba shi wannan matsayi na walicin Allah zai sanya shi ba zai yi gaba ba sai dan Allah so da wanda duk zai shi zai shi saboda Allah ne to wanda duk ya ƙi waliyin Allah ya yi gaba da shi ya ɗau ma'anar gabar ya ɗauki shi a matsayin maki yana ƙinsa mm. to faƙad azantuhu bil haqq na sanar da shi da yaki to wane ne waliyin Allah to abin da ya zo na jumlar nan shine kamar yayi bayanin yaya mutum zai zama waliyin Allah to kaga su ne domin ma'anar waliyi shine masoyi majibinci wato kalma ce wadda yake duk da a hausa ana ce mata majibinci amma ma'anarta wato tafi nan babu kalma ɗaya da take ta a cikin larabci don ta tara abubuwa da yawa ta tara soyayya ta tara wato jibintar al'amari ka zamanto ka jibince shi ka zamanto kamar matsayin khalifansa ta hada da nasara bayan da nasara ta hada da wato keɓantacciyar soyayya ta hada da kusanci wanda ka kusance shi ya zamanto jikinka ya zamanto na jikinka ta hada da wakilci wanda yake za ka iya wakiltarsa kuma zai iya wakiltar ka. duk waɗannan ma'anoni duk sun shiga cikin kalmar alwali hmm. to duk da hausa muna cewa majibinci to in aka dangana wanda yake allah ya jibince shi a shi ne wanda allah ya so shi ya kula da al'amarinsa ya zama wakilinsa makiyayinsa ne ba shi kariya wanda Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi hmm. to shi ne wanda cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma alhassan addu'ar a witiri yake daga ciki wata wallani fi man tawallaita ka jibince ni a cikin wanda ka jibince su wato ka so ni da walici cikin waɗanda ka so su da walici to Allah ta'ala ya ce duk wanda ya yi gaba da waliyi nawa li waliyan man ada li waliyan ai man ada waliyan li amma sai aka kaddamar da li wali man ada li waliyan ma'anar kaddamar da jar wal, wal majrur din wato shine a nuna cewar wato dangantakar dangantakarsa ga Allah yace a bar hararowa wali na Allah ba wani ba na Allah ne gaba da shi don a mugusta al'amarin shi za aka fara ambaton Allah din li aka ce ni nawa wanda ya jibinci nawa waliyin ba na wani ba hmm. to <clears throat> a magad azantuhu bil har to na sanar da shi da yaki wannan kamar yadda malamai suka ce ba wani zunubi da Allah a ya sanar da cewar wanda yake yinsa zai yaƙi da shi illa wannan zunubin na gaba da waliyin Allah sai kuma cin riba hmm. cin riba fa in lam taf'alu fa'adhanu bi harbin min Allah wa rasuli da ya hani cin riba yace to in ba ku dena ba to ku sanu cewa akwai yaƙi daga Allah da manzansa a kanku to shi ne wanda ya nuna girman waɗannan zunuban abinda har Allah ya ce shi ne yana sanar da shi cewa yana yaƙi da shi to wanda ku yake yaƙi da Allah ya ɗauko ma kansa ya ɗauko ma kansa to <clears throat> sai ya ce wa mata ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani abu da ya fi soyuwa a gare ni a wato fiye da abin da na farlanta a kansa to wannan <clears throat> shine ya nuna cewar ai wato aikata ayyukan farilla su ne mafi soyuwar ayyuka wajen Allah Allah ya fi son mutum ya yi cika farilla farali ne mataki na farko na samun soyayyar Allah ka sauke farali amma ka je yi ta ayyukan mustahabbai amma ka tozar farin. ba ka ba da zakka amma kullum yau ka a ce ka yi taimako a can ka yi taimako a nan ka yi amma zakka ba ka bayar da ita to wannan baka ɗauki matakin neman soyayyar Allah ba kuma wannan ayyukan da ke ta ɗauwo inda kai ba zai amfane ka ba ko ka kwana kana sallah sallar dare amma sallah asuba sai rana ta fito hmm. ka kwana kana sallah gab da za a yi sallah asuba sai ya kwanta bacci ba tashi ba sai rana ta fito aga an yi ba a yi ba ya ce ƙalar tufi al'amru bil fara'id jazim wa ya ƙa'u bi tarkiha al-mu'aqaba bi khilafin nafil fil amrayn ah, abin da ya sa farilla ta fi falala take matakin farko na samun soyayyar Allah don in ka bar za a yi maka hukuba sabanin nafila hmm. sabanin nafila sannan a cikin aikata aikata farilla za ka yi ne saboda wato jin tsoron Allah saboda ka san in baka yi ba Allah zai maka hukuba to kaga a cikin aikata farilla akwai nuna akwai imani da cewa ka san cewar in ba kai ba Allah maɗaukacin sarki zai azabtar da kai to shi yasa wato a cikin ibada mutum ya kula wata ibadar san rai shi ne zai ja ka ka je ka yi ta yanzu kamar mutum ya zo ana sumbantar hajarul aswad amma sai ya mamake mutane ya hamɓara wannan ya hamɓara wannan yi ma wannan kutufo ya ci kuma kwalar wannan ya tunciko shi domin ya je wannan kuma ya ce wai yana yi ya ce alhamdulillah na samu ka samu ne eh to ka samu ne eh ka samu zunubai hmm? ka samu zunubai ka cuci bayan Allah ko ga mutum ya je zai kama multazam hmm? amma ya je wajen duk mata ne ya kutsa kanta ya matse jikinsa da jikin da jikin macen da ba tasa ba ya kuma cewa ya daina addu'a a multazam ya rike da'a kenan Allahumma Allahumma Allahumma amma kuma gashi nan ya kakafa jikinsa da macen da ba da ajnabiya eh ina tsoron Allah anan to kaji ta zama to ibada ce yake yi ta sarransa hmm? ibada ce yake yi ta sarransa idan mutum da gaske ne yana son in mutum da gaske ne Allah yake yi ma to ya zaman cewar ya ji tsoron Allah cewa a'a wannan abin duk da yake akwai falala amma in zan yi zai kai ni ga sabon Allah ina jin tsoron Allah to ya ɗauki mataki na farko na samun soyayyar Allah to sannan Allah ta'ala ya ce wa ma ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu kuma bawa na ba zai gushe ba yana ƙara kusanci da ni bin nawafil da nafilfili hatta uhibbahu har sai na so shi an nawafil jam'i ne na nafila su ne wato ƙari nafilatan lak kamar yadda ya zo a cikin suratul isra ai ƙari a gare ta wato abinda kake ƙarawa a kan farilla shine ma'anar nafila eh, shi yasa ake ce ma ake ce abinda wato wanda ya yi wanda ya yi bajinta a wajen yaki bayan an bashi kasansa na jihad na ganima sai kuma a bashi annafil ƙari to ne aka samu nafila wato bayan kayi abin da yake dole to sai kai nafila ko yawanci duk ayyukan ibada suna da nafilarsu sallah tana da nafilfilinta zakka tana da nafilarta hajji yana da nafilarta eh, duk wani kusan aiki wanda yake wajibi na farilla to zaka samu akwai jinsin sa wanda yake na nafila wanda zaka to waɗannan ayyukan na nafila ba za ka gushe ba kana kusantar Allah da su a har sai Allah maɗaukakin sarki ya soka alfakihani ya ce ma'anar wannan hadisin idan addal fara'id idan mutum ya yi ya aikata wato ya cika farali wadama ala itiyanin nawafil ya dawwama akan zuwa da ayyukata ayyukan nafilfili min siyamin salatin da na sallah wa siyamin da azumi wa ma da waninsu abda bihi zalika ila mahabbatillahi ta'ala wannan sai ya keshe zuwa ga soyayyar Allah ta'ala to kaga wannan ita ce alamar san Allah din ke kaga mutum ya kiyaye farilla kaga ya dauki matakin samun kusanci da Allah to kuma yana ya dawwama akan nafilfili to sai ya zamanto wannan zai ba shi samun soyayyar Allah ita ce kun ga alama kenan saboda haka wanda yake so Allah ya so shi to ya kiyaye farali ya dawwama a cikin ayyukan na filfili na eh نافلة وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة نعم وهبنا له إسحاق مكباش إسحاق ويعقوب نافلة يعقوب كما قاري tunda yakubu ai jika ne eh yakuban ne nafila jika ne ko kuma da shi ishaq inda yaqub duk nafila ne tunda sun zo ne bayan isma'il isma'il aka soma bashi da bai taba da yace rabbi habli min as-salihin eh, sai an na basharnahu bi gulamin halim isma'il kenan eh eh suka zo eh, ishaq wa min wara'i ishaq yaqub To, <coughs> wannan shine shahidin da Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisin cewa alamar san Allah to alamar mutum Allah yana son sa shine ya zama to yana kiyaye farali farallai kuma ya dawwama akan zuwa da ayyukan nafila ya dawwama akan zuwa da ayyukan nafila haka shine kamar wannan sahabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da daddare ya kawo masa asuwakinsa da butar da zai yi alwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to ka roke ni mana roƙe ni tambaye ni sai ce ina son a kusanci da kai a cikin aljanna ya ce babu wani abu sai wanne ya ce shi ne kaɗai wannan ya ce to ka taimaka mun ta gefanka da yawan sujada da yawan sujada ka taimaka mun ta gefanka da yawan sujada kaga lizimtar na filfili kenan yanzu kaga irin su imamu ahmad aka ce a dare da rana suna nafila raka a 300 a dare da rana nafila kawai raka'a uku kafin larurar ta same shi a yi masa bulala da aka yi masa wannan bulalar kan tsayawa da ya yi akan tauhidi akan sunna da cewa alkur'ani ba halitta ba ne wannan tsayawar da ya sa aka masa bulala shine ya gaza ba shi da karfin da zai yi kamar da shine yake 150 ko ku tuna fa bayan ga ɗaliban ilimi da suke zuwa jin hadisi ga masu rubuta fatawoyi mm, ga kuma haƙƙin iyali tunda yana da iyali mm, har kasuwa yake zuwa ya je ya ya je ya wuce fanansa mm, in aka gan shi ma za a yi cefane din eh, ya ƙiyar da za a ɗauke masa ba bari yake yi muridai su je suna yi ba duk da wannan amma kuma su duba ku gani munan idan mutum ya samu irin an je umra din nan an samu rarar lokaci za a yi watakila ka ɗanyi 'yan nafilan raka ashirin da rana eh, wata ashirin din da daddare sai ka ji kayi abin da ka zama gagara ba dau <laughs> eh. Mm. <laughs> kama ka ji irin ka ji bayan Allah to to ya aka yi zama daban yadda yadda yadda yadda yadda gari ko da ya damu kansa da su amma yanzu yanzu ranka ya daɗe idan mutum zai tsaya ya duba ya yi lissafin da yake duba waya kadai ya yi lissafin ta ce kil kowa ba ta ce kil ba ya ɗauko ya duba ya gani takan tsin da yake tattara su Hmm? ya tattara su hmm? <laughs> wani abin ai zamanin mu muka ba wai a zamanin ne kawo mana ba mu muka kawo makamu mu ka kawo makamu kuma a zancen gaskiya akwai daga cin yankuwa uwa wanda ya ce albarka akwai bambancin wannan akwai albarka albarkar lokaci kuma bayan haka ma akwai shi kansa takurar lokacin naɗe ƙasa ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen zamani ya taqarabu zaman lokaci zai kusanci juna hmm. saboda haka sai ka ga a yanzu sai ka ga shekara ta zama to kamar wata uku kamar wata uku yanzu sauran eh da kafin sallar ta kewayo hmm. yanzu ga shi wai nan wata biyu da ɗan kaɗan azumi eh, ya sake dawowa sai kai samun ka gaya aka yi haka lokacin to akwai wannan hakikatan lokaci ɗin yana naɗewa kuma su ma malaman su na physics ai su ma suna faɗan wannan akan cewar yanzu lokaci ya canza hmm, hakikatan eh, to tana kuma ga albarka to a shahid dai kowa dai al'amsar kowa dai da irin nasa abin abinda dai ya sauƙaƙa mutum ya yi dai ya na filar bayan farilla to sai ya ce fa'ida a habbabtuhu idan na so shi kuntu sama a hulladi ya sama obi sai na zamanto ni ne jinsa wanda yake ji da shi ma'ana wato a hadisin sai ya zamanto wato na zamanto jinsa wanda yake ji da shi ma'ana abinda nake so ya ji shi zai ji ya fifita san abinda nake so bisa san shi abinda yake so ya ji zai zama to abinda Allah baya so ya ji to shi ma ko ba zai so ya ji shi abinda Allah baya son sa ba zai so shi ba abinda Allah yake so shi zai so saboda zai so jin ambaton Allah zai so jin karatun alkur'ani zai ki jin algiba zai ki jin annamimanci zai ki jin wake-wake zai ki jin batsa duk waɗannan abubuwa ba zai ji su ba saboda soyayi Allah ya riga ya so shi da haka daga ya ji waɗannan abubuwan ba zai zauna a wajen ba ba zai ji su ba wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa wanda yake gani da shi zai ganin ganinsa daga abin da Allah baya so sai ga mutu ba abin da zai gani sai da wato abin da Allah wanda Allah yake so ya gani kuma na zamanto hannunsa wanda yake riko da shi ba zai rike wani abu ba sai abin da Allah jalla wa'ala ya ba shi izinin ya rike zan zamanto kafarsa wanda yake tafiya da ita ba zai je wani waje ba sai abin da Allah yake so ya je wannan wajen ma'ana zai zamanto bawan Allah sirfan bawan Allah sirfan kuma Allah ta'ala ya ce in ya roƙe ni in ya tambaye ni wani abu a ataituhu sai in bashi wato zai zamanto mujabud da'awa zai zamanto mujabud da'awa kuma an yi su da yawa a cikin tarihi an yi su da yawa irin waɗannan a cikin tarihi gashi nan mun karanta kissar waisul karani ko cewa duk wanda ya gan shi daga cikin ku ya roki Allah ya nema masa gafara to in ya roki Allah shi kenan Allah yi zai to ka gani ba lakani bane yake sa in kai addu'a za ta zama to show banka kamar da ake faɗa <laughs> eh yarda Allah ce in ka zama to bawan Allah firfan shi nan sai ka gani daga ka roƙa sai Allah maɗaukacin sarki ya ba baka Wa'in in ta'azani in ya nemi tsari na zan ba shi tsari in ya ce Allah ina neman tsarin ka daga wannan daga sharrin wannan shikenan sai ga Allah ya tsarar da shi a rasa yadda za a yi da shi a ce kai na yi gagararre rai ba wani lagani ba ne mu'amala ce tsakaninsa da Allah ya ta mu'amala ga Allah to kuma Allah madaukakin sarki ya fi kowa cika alƙawari wanda duk ya kiyaye Allah Allah zai kiyaye shi haka Allah ta'ala haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihfazillah yahfazka ka tsara Allah sai ya tsare ka to haka shi ma wannan hadisin ya fassara wannan shi ne ma'anar tsara Allah ya tsara Allah ta hanyar yin farillansa da nafulfuli ya zama tona Allah sai Allah shi ma ya tsare shi hmm. to waɗansu sun ba wannan hadisi wata irin fassara cewar wato zai zamanto shi ne ma Allah ya zamanto wato ya Allah ya zamanto jinsa da yake ji da shi da ganinsa da yake gani da shi da hannunsa da yake ruko da shi da kafarsa da yake tafiya wato ya zamanto ai ya zamanto shi ne shi eh, eh? Eh, waɗannan masu aqidatul wahdatul wujud hmm, masu aqidan wahdatul wujud cewa wato sun yi fana'i haka suke faɗa sai sun yi fana'i a cikin Allah wato babu su sai Allah duk abin da suke yi Allah ne kawai yake yi hmm. wannan ilhadi ne da kafirci wanda duk yayin da'awar wannan kashe shi za yi daga cikin wanda aka kashe akwai hallaci wanda a ah, wanda ya fito yana cewa an alhaq an alhaq a kashe shi akan wannan abin da ya faɗa yana cewa shine Allah akwai wanda daga cikin ma malamai ma wai yana faɗa wai shi ma ya taka wannan matsayin cikin wanda yake awar malin tafi wai yana cewa ya taka wannan wai matsayi ne ake takawa wai ya ji shi yana cewa subhani subhani ma a zama sha'ani hmm. Hmm. wai yana cewa shi yake ta subhani subhani ma a zama sha'ani wai tsarki ya tabbata gare ni tsarki ya tabbata gare ni al'amari na ya girman sa yake kafin daga mutum ya faɗi wannan ka san shaidan ne Ma har akwai wannan maganar ayi ballantana kuma yawanci mutane masu irin wannan suna yi ne don su yaudara amawan mutane don a ba su wannan matsayin mutane su rinka bauta musu ba Allah ba su rinka bauta musu ba Allah ba so suke su bautar da mutane su bautar da mutane mm. ya bayyana wannan hukuncin wanda ya bayyana wannan ba za a bi shi sallah ba dan ba musulmi bane ah, wanda zai ya bayyana wannan mm. a ah, tofi ya ce malamai sun yi ittifaki akan cewa wannan kinaya ne akan taimakon bawa da Allah zai yi da ƙarfafa shi da zai yi da ɗauki da zai rinka bashi hatta kai ka ce Allah subhanahu kamar ma ya sauko ne a wato wato kamar Allah maɗaukakin sarki ya mayar da wato dukkan gaɓoɓin jikinsa da yake jujjuya su da yake sarrafa su Allah ne yake yi masa wannan abu wale hada wa ƙafi riwaya fabi yasma wa bi yubsir wabi ya bukish wabi yamshi da ni zai ji da ni zai gani da ni zai yi ruko da ni zai yi tafiya to kuma wannan shi kansa da wannan ma'anar zai nuna wato cewar zai Allah maɗaukakin sarki zai ba shi karamomi mm. domin karamatul auliya yana daga cikin abubuwan da ahalus sunna suka yi imani da shi Allah zai ba shi karama sai ya ga tunda zai gani da karfin ganin zai gani da ikon Allah zai ji da jin Allah abinda mutane ba sa ji sai ji abinda mutane ba sa gani sai ya gani shine kamar wataran sayyidina Umar yana masallaci yana hudu ba sai ji ana cewa ya sariyatal jabal ya sariyatal jabal rundunar musulmi da suke can sham su ne Allah ya da karamar da Allah ya bashi ya musu magana yace ce ku tafi zuwa ga dutse ku tafi zuwa ga dutse suka tafi suka tsira don za a far musu ta baya sai ce ku nufi dutse ku nufi dutse suka nufi dutse suka tsira Allah ya jiyar da su magana da ya tun daga madina Allah ya jiyar da su a can kasar sham na umar eh wala fa suka yi haka suka ji suka ci to kaga duk ya daga cikin ma'ana ingantacciya ta wannan ma'anar hadisi ne haka zalika kai ruko da karfin Allah sai ka kama abinda a a a wani kai mamaki yadda ka kama shi kai tafiya da karfin Allah eh, eh za a baka ikon sarrafa abubuwa yanzu kamar yanda su waɗannan a sojojin a lokacin qadisiyya wanda suka suka hau kan kogin dijila eh suka yi tafiya akan kogin akan ruwa suka yi tafiya akan ruwa to ka gani sun yi tafiya da karfin Allah fa bi yamshi da ni zai yi tafiya ba da jirgin ruwa ba da kafa suka tattaka suka tattaka ruwan to duk wannan yana daga cikin wato abinda ake ce ma tarkul al'ada keta al'ada tunda waɗannan abubuwan ai da Allah ne ya tsara ko ba abin nan in ka taka ruwa za ka lime saboda nauyinka amma jirgin ruwa ba zai lime ba wannan al'adar da Allah ya sanya kenan to Allah zai iya keta wannan al'adar sai ya sanya density ɗin ruwa hmm? ya to cewar zai dauke ka kamar yadda zaka tafi a kafa haka zaka taka ruwa ba hpg ba ne archimedes principle to shi kenan sai sai sai abin nan sai ta canza p din sai ta canza <laughs> dan Allah ya canza maka eh, ba ya nitsewa na'am Allah ya masa wannan mm. karani. Eh. a ah, ah, ai wanda duk wanda ka gaina wannan dole ka gaina wannan istidraji ya kai ba karamar bace wato shi yasa kaga akwai wato khawariqul ada kamar yadda malamai suke faɗa iri uku ne abubuwa da suke keta al'ada akwai mu'jiza shi ce wanda ke a hannun annabawa su suna takara da ita za su ce idan eh, eh, abin nan za mu yi kaza saboda wato idan ba gaskiya muke ba abu kaza kar ya faru kuma sai su yi din kamar annabi Musa da ya zo da ayoyinsa haka annabi Isa haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce masa in kai annabi ne ka sa mana wata ya tsage hmm. ya ce ya roƙi Allah Allah ya sa wata ya tsage ya faɗi ɗaya a biyu ɗaya a jabal ka'aba ya ce ishadu shaida to shi ita mu'jiza haka take shi annabi ya iya takara da ita karama ita ce wanda take ga bayan Allah su zuwa take yi ba tare da suna da iko a kanta ba hmm? zuwa take ba tare da suna da iko a kanta ba Allah ne yake kawo musu saboda haka ba za su yi takara ba eh, ba za su ce abin nan a zo a gani mana Allah idan idan ƙarya nake ni ba ni ba wali ba hmm? wuta ta kama ne a ce sharu kauri da zai sanya wuta hmm? to wannan ba ɗabi'ar karama ba ce ita karama zuwa take afwan in ba tare ma da ya sani ba baya takara da ita saboda shi ba annabi ba ne hmm? Ibrahim bin al-husayn mala'iku su ne masa sallama yana jin sallamarsu amma sai lokaci ɗaya sai abin ya ɗauke ya daina lokacin da ya yi tsakiya da aka yi masa tsakiya saboda basir sai ya ɗauke suka daina duk da mutuwarsa yake gama ɗaya daga cikin 'ya'yansa yake cewa wannan sallamar da nake ji ta mala'iku da ta daina da na daina ji ta dawo mun ina ji to haka inda yana da iko a kai ai ba zai a zai rike ta ba za ta tafi ba kullum zai yi in ma yana zuwa tare da mutane ne ce ba alaikum salam da ake eh, ba ku sani ba su ne suka zo su ba aka suke ba ka gama da ya tashi faɗa ɗansa ya gaya ma ɗansa ya gaya ma ba faɗa ya yaya samu al'umma ba hmm. to na uku cikin kawari al'ada shine sihiri shine istidraj istidraj abinda ake hadawa ake yi da yan dabo da matsafa da yan bori wanda aljanu da shaidanu suke yi to wannan kuma dama shaidan ne zai sa bauta masa kai masa wani abu sai sa ka kai hmm? ya sa ba za ka rinka kullum a ya ce zai kawo maka darduma ka rinka zuwa maka kana sallah hmm. amma sharaɗinsa shi ne cewar ba za ka yi wankan janaba da janaba za ka rinka sallah ce ya dauke ka ya ce wai ya kai ka aba ka je ka yi sallah har ya ce har ya ce alhaji wani yi mun hadu na gan kuran nan an yi sallah a zahar ba da ai da muwa ke sallah a zahar kana nan ku ai da muwa ke sallah a zahar nan ga kai ka wani juji ne ka je ka yi sallah eh, eh. to wannan ita ce istidraj kenan wannan duk hawarif al'ada ne suna faruwa saboda haka wanda shi yasa malamai suke cewa ko kun ga mutum yana tafiya a cikin iska ko yana tafiya a kan ruwa kada ku rudu da shi har sai kun bijira al'amarinsa akan alkur'ani da sunna in kun gan akan wannan ya tsare farilla ya lizumci nafila to wannan karama ce in kun gan ba a haka ba to wannan istidraji ne wato sakin daurin sakin talala aka yi masa Allah ya kyale shi ya ta yi wato a kamar yadda Allah ta'ala yake cewa sanar stadrijuhum inna kaidi matin hmm, zani musu istidraji tsari wato kaidi na mai ƙarfi ne inji Allah na'am na'am eh karama ce eh juraiji ba sahibu juraiji kaga ai shi ba wannan karama ce wannan karama ce an zarge shi da zina ya je ya alwala ya sallah sannan ya zo ya ce ma yaro ya ce kai yaro wane ne babanka ya ce arra'i makiyayi shi kenan sai aka kama kabbara yaro ya yi magana ya yi magana sai aka mayar aka je aka sake gina masa hasumayarsa ya ci gaba da ibada Allah ya tsirin da shi a haka sai da ya haɗu da ibtila'i saboda saba ma uwarsa da yi jinkiri da ya wajen amsa uwarsa ne ake cewa wato da juraid ne da zai amsa kiran uwarsa amma shi mai bauta ne ne sai sa ake fifita malami mai ilimi a kan mai yawan bauta na'am a'a ba inda ta zo da cewa kuntuhu wannan yan ijtihadiya ne suke fada kuntu sam'ahu su ne suke kawo yan hululiya ne ka gani wal ittihadiyya za'amu annahu ala haqiqatihi wa anna al haqqa ainul abdi واحتجوا بمجيء fi surati سورة دحية قالوا huwa ruhani. خلع صورته وظهر بمظهر البشر قالوا فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا حذيرا عجن waitu suka ce ai gashi mala'ika jibril ma yana zuwa a surar dihiya to idan mala'ika jibril zai bar surarsa ta ruhinsa ya zo a sura ta mutum to ai Allah ma zai iya yin wannan wato kenan wato Allah ne sai ya zo a sura wannan mutum hmm. ka ji dan Allah wannan al'amari kusan Allah magana da annabi Musa ta mm. mm. ne Allah Allahu musta'an wannan riwayar kuntuhu din babu ita babu ita to alhadisu sabi wa 80 da 300 hadisi na 300 da 87 wa anhu daga abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace idan ahabba Allah ta'ala al-abd nada jibril idan Allah ya so bawa sai Allah ya kira jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahbibhu Allah yana son wani ka so shi inji Allah zai ce ma jibril فيحبه جبريل سي جبريل يسوشي فينادي في أهل السماء في كرة a cikin waɗanda suke a sama mala'iku da suke a sama inna allaha yuhibbu fulanan allah yana son wani fa ahibbuhu ku fa yuhibbuhu ahlus sama sai mutanen sama wanda suke sama sai su so shi thumma yudau lahu alqabula fil ard sai a sanya masa karbuwa a bayan kasa sai ga mutane kawai ya karɓaɓɓe ne a wajen su hmm. a ji kawai mutane mutanen girgi su ji kawai suna son sa ba yadda za su yi suna son an sa masa karbuwa a cikin zukatan mutane saboda na sama sun so shi a gani Allah ne yake yin wannan متفق عليه متفق عليه وفي رواية لمسلم رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل الله تعالى إذا يصوبا وتي كرا جبريل فقال في إني أحب فلانا فأحببه ني إنا سواني كسوشي ويحبه جبريل في جبريل يسوشي ثم ينادي في السماء فنن يكرا a sama shi jibril fa yaqul sai ya ce inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah yana son wani ku so shi wa yuhibbuhu ahlus sama sai sai yan sama su so shi kuma yudau lahu alqabula fil ard sai a sanya masa karbuwa a bayan kasa wa idza abghada abdan idan ya kibawa kuma a jibril sai ya kira jibril fa yaqul sai ya ce inni ubghidu fulanan ni ina kin wani fa abghibhu kai ma ka kin shi fa yubghibuhu jibril sai jibrilu ya kishi kuma yunadi fi ahli sama sannan ya kira a cikin yan sama inna allaha yubghidu fulanan allah yana kin wani fa abghibuhu kishi fa yubghiduhu ahli sama sai yan sama su kishi kuma tuba lahu al-baghdha'u fil ard sai a sanya masa kiyayya a ban kasa ya zaman to ba a san sa duk abin da zai sai a ce ba ma yi kawai haka kawai a ba a san sa Allah ya shi mu to kun ga wannan hadisin na farko ya nuna mana matsayin Jibril inda Allah ya keɓance shi shi Allah zai so kira ya ce Allah yana son wani in ma ya ƙi ce Allah yana kin wani kun ga matsayin Jibril kenan hmm, shi ne shugaban mala'iku sannan da wannan ne zai kuma gaya ma mala'iku kuma wanda ya nuna cewar wato soyayyar mala'iku ga bawa shi kuma mala'iku ba abin da suka sani sai Allah sai bin Allah ba wanda za su sosai wanda Allah yake so su mu shifa mala'ika ba zai taba suranta kan cewa ga wani yana saban Allah ba wanda biyu ke saban Allah wato babu zancen sassauci a gare shi hmm. Allah ya kyashe mu to su ne fa za mu haɗu da su wajen mutuwa hmm. su ne za mu haɗu da su wajen mutuwa Hmm? insha Allah a ah, wai mala'iku mala'iku din ne saboda haka idan mutum ka zauna lafiya da su ta za ka zauna lafiya su ne na rahaman za su same ka <laughs> Allah ya haɗa mu da rahama kai ya haɗa mu da na azaba الحديث الثامن والثمانين بعد الثلاثمائة حديث نتأذي أكل ثمانين دعوك وعن عائشة دقى عائشة رضي الله عنها الله يجد إيتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا تورا ونمتن أكن وتجمع أرمياكا wanda suke tafiya babu annaba a ciki idan babu annabi ita ce sariya inda annabi ita ce gazuwa fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fa yahkimu bi qul huwallahu ahad to ya kasance yana karanta ma jama'a sahabbansa da suke tare da shi a sallar su fa yahkimu bi qul huwallahu ahad sai ya kare da qul huwallahu ahad idan ya karanta sura kafin ya ruku sai ya karanta qul huwallahu ahad shi wane ne na to falamma raja'u da suka dawo zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cewa ga fa wannan abin da yake mana faqal saluhu li ayyi shay'in yasna'u zalik ku tambaye shi saboda mene yake aikata wannan fasa'aluhu sai suka tambaye shi fa qala li annaha sifatur rahman saboda sifar Allah ce ar-rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha naka ina so in karanta ta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu ku baki labari cewa Allah ta'ala yana son sa muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi saboda san da yayi na sifofin Allah ar-Rahman wato ya so kulhu Allah ahad dan haka Allah ya so shi da haka idan mutum ya so abubuwa na sifofin Allah da irin surori da ayoyi da suke zuwa da sifofin Allah sai Allah ya so shi zai shi yasa dalilin da yasa aka ce ita kulhu Allah ahad sulusun alqur'ani ce saboda alqur'ani kashi uku ne kashi daya sifofin Allah kashi ɗaya hukunce-hukunce kashi ɗaya labaru isoshi na abin da ya wuce labarin annabawa da abin da zai zo alkiyama da sauransu saboda haka kaga ba abin da ke cikin kulhu a ahad sai sifofin Allah to akwai ah, ah, duk akwai ayoyi da suke da haka shi yasa suke da girma kamar ayatul kursi kaga an ce ita ce ayar da tafi kowace girma saboda babu komai sai sifar Allah a cikin ta kamar Allahu nuru samawati wal ardh duk da yake ita akwai masal amma kamar ayatul kursi kaga ita babu komai sai kirari ga Allah tsantsan sifofin Allah din kamar farkon farkon suratul hadid سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور duk subhanahu Allah Islam Ibn ya tattara ayoyi waɗannan cikin wani mulhak na fatawa dinsa excellency ya tattara su ba majmu'ul fatawa ɗin ba akwai wani wanda aka fitar da shi a mulhak da fatawa ɗinsa. yana nan suka buga shi juz'i wajen goma ya tattara ayatul sifat ayoyin da suke kawai sifofin Allah suke ambato mm. Mm. na dan tattara ayoyin ayatul sifat din zan turo insha Allah tunda an yi kai abin nan nura yayi yayi group eh sai in turo a group kullu amma ka ce kai ba ruwanka da waya <laughs> to wannan amma kun ga wannan a shi haka ya daga zuciyarsa ta taso yana son a hadu, saɓanin mutum ya mayar da shi ya ce suna shi kullum in ya karanta sura ya karanta a hadu, da ya samu wannan a'a ba ya karanta a hadu ne zai baka ba san ka ga sifofin Allah ar-Rahman din zai sa za ka karanta ta shine zai baka wannan <laughs> akwai banji tsakanin abubuwan guda biyu eh, ka yi saboda sanka da tsohon Allah ar-Rahman to sai mutum ya samu wannan sai ya bashi tsohon Allah to kun ga wannan hadisin shi ma ya nuna alamar soyayyar Allah idan mutum kana son sifofin Allah kana son kirarin Allah kana son ka ji ana kirarin ban girma ga Allah to wannan zai sa maka san Allah Allah zai sa Allah ya soka haka zalika kuma kamar wannan a cewar alamar son Allah Gabawa shine ya samu kabuli karbuwa a cikin zukatan mutanen kirki karbuwa a cikin zukatan mutanen kirki don abin da ake nufi kabul din mutanen kirki tun da kafirai ba lalle su so kafirai sun fi da munafukai sun ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukkan dukkan masu hasken imani ba wanda suke so ba wanda suke so ba wanda suke soyayyar sa irin san annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka alqabul din da ake nufi karbuwar karbuwa a cikin zukatan mutanen kirki eh, amma mutum yana so ya zamanto kowa ma ya karbe shi eh, kowa ma ya karbe shi a ce kowa ya bi ai wannan duk abin nan eh, abin nan hayaniya ce a ce kowa ya bi ba inda zai kowa ya bi in kai aka ce kowa ya bi zaka so wannan a ce kowa ya bi ka wato hatta masa masu shirme ma sun bi ka akan masu shirme ma kenan sun bi <laughs> amma ana nufin mutanen kirki mutanen kirki masoya Allah da manzansa sai su zama to sun samu a mutum ya samu kabul a wajensu haga wallahu ta'ala a'lam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك